cikin matansa wanda suka rasu daga farko farko Zainab bintu Huzaima ummul masakin tana da kuɗin da ita da kanta ta ɗaukewa annabi sallallahu alaihi wasallam za ta dafa abinci duk a ɗauka ana rabawa miskinai waɗanda suke waje da waɗanda suke masallaci ahlus sufa ta zo ta rasu da dukiyar da na Khadija da take da ita amma ta yi haƙuri aka zauna da ita lokacin da aka zo ana cin ganyen dabini ai ana cin ganyen sidir ganyen magarya a ci a sha ruwa a yi haƙuri saboda rayuwar suna so su taimaka wajen gina al'umma suka ce sun zaɓi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wadda ta fi kowa bukatar a ce ta more ita ce nana Aisha budurwa ce yarinya ce lokacin tana cikin ganiyarta kuma ita aka fara tambaya kin zaɓa ai ba ce za tsine mata in ta zaɓi ta koma gida ba mm. ta ce ta zaɓi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daral akhirah da lafira ta fasa duniyar